Oh. dai ta lalace wallahi ba za ta shawo ba ko irin a samu dan kaɗan a sha wannan ban sa da kai ba balle in kwashi da kai kai duniya kenan kai ba ta mutum kake ba amma shi ya sa ka a gaba Munafunci? Munafunci? Hmm, kai tsaye ina zuwa in gama abin da nake sai in kira ka. Ai dama na san za ka kira ni. Baka sa mutum ba a cikin lamarinka, kai ba ta mutum kake ba amma yana ta kai. Yanzu munafunci ya tashi daga waje ya dawo cikin gida. Kai! Allah kai mana maganin wannan rayuwa. Oh! Mutum! Mutum! zaune da mutum shi dan an zo an yi ka duk abin da kake yi zai rufa maka asiri amma shine mai zuwa ya ta ka yana aibata ka a waje Allah wadaran wannan rayuwar wai a haka mutum ya ce wai shi ka ne Allah dai ka ji kan iyayenmu uwa uwa ce haba ko ban haife ki ba ai mahaifinki nake aure ko haba Aisha me ya faru haka haba aisha duk wannan faɗan da nake yi miki fa aisha bai kamata a ce kina gaya min haka ba ko da karan kanki kin san gaskiya nake gaya miki fi sabili layi aiki gaskiya ko mahaifin naku ya san gaskiya nake faɗa muku ke ma kin sani gaskiya me kike gaya wata irin gaskiya kike gaya min ki gayan gaskiya a gaban ido na sai na fita je kina yaya ta ni a wajen jama'a babana ma in yazo sa shi kike yi a gaba kina ta sa shi kina masa maganganu dan ma Allah ya sa mu yana sam biki isa ki raba mu da shi ba ehe ha kawai kana zaune da mutum yana cin dunduniyar ka wannan wata irin rayuwa ce ni ban taba ganin irin wannan rayuwar ba wallahi tun nake ba zan dai fasa gaya miki gaskiya ba gaskiyan nan dole ne in gaya miki mm. gaskiya kina ji ni dai Allah dai ya kina ji na shi kansa kasuwancin nan fa idan an fita an buga shi da ke ake ci da ke ake cin kuɗin nan amma idan kina kaina ki ce wannan ki ce wannan ki ce wannan baki da ta cewa in ba dan ma Allah ya bani kyan duri ba da kyan halitta ta yaya ma zan fita a kalle ni kasuwanci na nake yi hello ah! dama kai ne wayo Allah na ka shigo gari ah! <laughs> daɗi ka ni na shiga uku sai na yi rawa a nan <laughs> ka gani ka gani kwalelanka ba kwanayi kuɗi ya zo kina nan kina fama da harkar gawayi amma a shirye nake Allah ya taimake ni mayafi kawai zan ɗauka in zo in wuce in tafi ah, gawayin na kudin ya na daɗi gawayin na in giya miki baban kuma dai ina bin shi bashin gawayin nan Hmm, ya aka ta ɓaci. To me tafi da ke ne? Hmm. Kai dai bari. Ah, kai dai bari. Wallahi. Wani abu ne yake ci min tuwo a ƙwarya. Yake damun zuciyata. In san ni ba na san abin da ya ci ciwo gashi ya ɓata miki rai wani ba wani san. To shine magana. wata mace ce nan karamar alhaki wacce yanzu ta riga ta gama fusata ne mata ce baban mu ya auro yadda ka san buhu haka take ta hana ni sakewa ta hana ni rawar gaban hatsi a cikin gidan ubana ana haka kuma ƙanina ya dawo daga tafiya ya dawo daga Lagos. Gaba ɗaya ta haɗa mu ta sa mana ido a cikin gidan nan tana neman ta ana mu sakewa wanda kuma bata isa ba wallahi mun fi ƙarfinta kai ma ka sani. Yasa kin gan mu nan ba na son abin da zai bata miki rai. Farin cikin ki shine farin cikin mu. Tun tsaya me yake so ya mata yanzu? Kin san da abin da yake so mata mu za mu mata. Ba ƙaramin aikin mu bane. Ai abin da nake so ai mata. Eh. abin da kake ganin ya dace da ita kawai a yi mata shi koma menene in dai za mu samu sauki a cikin gidan nan ha kawai yanzu aboku kawai so a kashe ta ne ko kuma a a yake a da ita ne kawai abin da kaza duk abin da kake ganin ya dace da ita a yi mata shi wanda za ta sha wahala amma ban da kisa saboda in ta riga ta bar duniyar wata zai dauko mana ba musamman ta shekiyar zai je kuma kwaso mana ba amma a sa ta cikin mawuyacin halin da sai ta gwammace ba ta taɓa mu ba normal na san ke ajiya ce kina da kuɗi hmm. kawai za mu eh za mu sace ta ne amma normal ne shawara bari na wuce shi ke na jadi ka tura min kawun nan ba ɗinka ba mazala gaskiya ne baba ni yanzu fitan zan yi to alhamdulillah ana can ana jira na au to gode muke jiya ma garba mai gurasa ina zaune sai gashi ya kawo gurasa da nama na Allah ya saka da alheri mm. aikin ga madadin abincin da ake a rana sai ta ya rage min wani hanya gaskiya wallahi na gode Allah ya muke albarka wallahi ne wallahi a'a <laughs> ah, ah, ah. kai ai wannan shine mai amfanin wannan bashi zan rage shi saboda masu yawan takurama in ana bin ka bashi kin san wasu ba su da sanayya ba sa ganin kana tare da su ne shine wannan kuma yanzu kokari zan yi duk a amfana albarkacin nakin a je a so kifi a farfesu don da kina nan ma ke zaki amma sai a zo ai ko ni da kaina ni ma sai ne ma wasu ba su yi mun ba ai hanya Allah ta fita cali yawa shine Allah ya ba da sa Allah ya taimaka yanzu sai na tashi na biki a so kifin sai a samu a yin a dawo lafiya Allah ya kiyaye hanya Allah ya miki to Allah ya miki albarka to Allah ya da ke lafiya Allah ya kara arziki ai haihuwa maganin takaici ce wallahi abun nan to za mu da ba a da lafiya ma haba DJ ki dinga sa Allah a ranki mana haba DJ. DJ gaskiya fa kin sa wannan yarinya ido da yawa. Ki ɗan ringa karowa man yanzu kina tunanin idan ɗan uwanta ya zo ya ga yadda kike mata ai sai su dinga kuma gane cewa tabbas ɗin ba ke kika haife su ba. Haba DJ. Malam kenan. Wato kenan kai kana gani na saka ma Aisha ido. Duk wannan kokarin da nake yi da yaran nan baka gani. Tun suna 'yan yara nake kokari da yaran nan. aikin biyar yarinyar nan ba ta yi min gashi har ta girma ta zama budurwa malam amma kai da ta yi daidai da ba ta yi daidai ba malam duk dai kai kan kana ganin shi ta yi daidai haba malam ka dai ji tsoron Allah fa malam haba daidai dan Allah to wai kullum komai ba taɓa yi miki wai abin daidai ba kenan ke ba taɓa miki wani abu na daidai ba tun fa tana yarinya fa shekara uku fa mahaifiyar nan tata ta rasu amma ke gaba ɗaya duk wannan abubuwan kin manta tun ba ta iya wanki ba ta wanke miki ta a ce jika jika take waye duk wannan ba ta ba take yi ne din kware kuwa aishan take min wanki tuna dai ai ba za mu manta ba haba wanke wanke ma wanda yara suke yi aisha ba ta iya ta yi ba malam balle ni dauraya na ne aisha za ta yi ni dai nake yin naku ni da shike ni ce baiwar gidanku ni nake muku komai da komai a gidan nan daga kai har Aisha, haba malam alhamdulillah to jarin da na baki na gawayin ai da ai kudin nawa ne dai gawayin nawa haba malam ba a gidanmu na aiko ka karbo min kudin ba malam gara ce da ba a kawo ba na na karba madadin gara haba malam oh a gidanmu din eh Kun kawo min ne? Kaba malam. Kin ga duba to kiga an gama kin gama abincin ko kuwa? Ban gama ba. To tashi kije, tashi ba ma na son ni ki zauna a guri na. Tashi mana, kin zauna kamar kayan wanki. Matafiya ne. Wuf, saurari iskar bazara, wallahi sai an yi wanka kina Matafiya. wani sabon shiri ne mai tafiya da hankalin ma'abota kallon fina-finan Hausa daga DZ Film Productions kamfanin da suka yi fice da binciko muku mashahuran labarai waɗanda suka yi daidai da ra'ayinku domin ganin gyaran mu'amalar rayuwarku. Me ke faruwa? Irin soyayyar da kike yi masa ke ta ɗara irin soyayyar da take kike min bayan nuna ubangiji na ke. Ban da kamar ka. amma wallahi ba zan iya cire shi da daga ba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 Kashi, sawun jiwa ya tashi na rakuni annabi ya addabo birni addabo yawa wani kama kawata waye wannan a yanka dan akuya a samun rama ki ce mun bakin uwa kauce don Allah ka ba mu hanya mu wuce addabo na rantse ba zan kyale shi ba akan ki ki nuna mun shi sai dai uwarsa ta nemi gawarsa garin nema dababbu shiri ne mai dogon zango wanda duk zai ringa zuwa muku a ranar laraba a cikin tashar nan tamu mai suna a hausa tv wannan baraba ya gidan ayuwa shine mana Shi ne yana bayani na abinci na ban girka ba ko zaka da kone ne Lakira ya kusa ɗaukan baƙo zan iya kashe kowa. labari tsarawa shafi'u abdullahi dan kai wannan ba ɓeren nan da nake nema bane mai gida shine wallahi yau sai na kashe ka kun ga wanda ya tsaya ba na ran kai kuri shi ku kawo shi ba kai daukan nauyi jilani abdurashid ts umarni musa dan azumi ba addabar